bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 25 ga watan Jumadal Ula 1429 wace daidai daidai da 30 ga watan Mayu shekara ta 2008 muna nan cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shagal, Arab fi fanni satin da ya wuce mun tsaya ne akan babi na uku ko wanda muka yi bayanin cewa fa'ala yaf'alu bai ma'ana yaushe mudari yake zuwa fa'ala ya fa'alu muka ce yakan zo ne a wannan hali in ya zama na cewa akwai hurufan da ake cewa huruful halq hurufan da suke fitowa daga cikin makoshi wanda har muka yi bayanin su a wancan sati muka ce su ne huruful izhar hurufai na bayyanarwa guda shida su ne alhamza alha alha alha al'ain sannan alghain ina ji a can muka tsaya ko wancan sati to yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga wannan wuri sai mala ya ce wa ma ja'a min hadha bab duk abin da ya zo daga cikin wannan babi wani babi ne wanda muka ce sunansa babu mai a asalin sunansa nake so ai akwai nasara yansuru akwai babu fataha yafsah eh ma'ana fa'ala yaf'alu muna fahimta to duk abin da ya zo cikin wannan babi biduni harfin halqiyin ba tare da wani harafi wanda ke fitowa cikin makoshi ba fashadun to wannan keɓantacce ne ya keɓanta shazi ne ka aba ya aba kaga aba harful halqi din ya zo amma bai zo a wurin ainun ko kuma wa lamun ba sai zo a wurin wa a wurin fa'ul kuma mun yi bayani a wancan sati cewa harfun hark muna so ne tabbata a wurin ainun ko kuma a wurin lamun ba mu son shi a farko ba wurin fa'un ba to amma wannan kaza sai zo fa'ala yaf'alu shazi ne wa halaka ya halaku ne ko ya haliku na ai tuhuliku wannan a halaka ne na ban ji ba eh to haka ne haka ne halaka ya haliku ne li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina a'a wannan ya shiga wani babun batinu yani asalinsa ahlaka idan kana al-mudari' mabdu'an bil hams rubai kenan to mudari'insa zai kasance in ma zai kasance af'ala mudari'in sa yufilu ne ajlasa sai mu ce azhaba sai mu ce to afatuhlikuna asalin sa ne ahlaka kana fahimta ai wa annahu ahlaka adani al-ula mudari'in sa ne afatuhlikuna bima fa'ala al-muftilun sufaha'u ko? طيب طيب wahalaka ya halaku kaji malai ce fi ahda lokataihi a ɗaya daga cikin yarukansa ana ce halaka ya halaku sannan ana ce halaka ya haliku amma al'afsa yawwa, tun tunda shi ne zo da shi ta min tadakhulil lughat ko ko shigar lugogi wannan ya anso na wannan wancan ya anso na wannan kamar kana yarkanu walaula an sabbatnaka laqad kitta a wani wurin kuma tarkinu وقال يقلا غير فصيح دوكا ودنا با با با فصيح بني يعني بابي ني ونده يكي هاشي كشابي وبقى يبقى لغة طي عند مكشاكرا توشي عشان بايا اه والاصل كسر العين في الماضي اصلي ايوة عين كسر عشي باقي يبقى منا فهمت عيد بابقى يبقى با كاغمو اورمنا شي باقي يبقى يبقى بكسر العين في الماضي أما سنة شيء بقى يبقى غير فصيح to abin da muke so dai mu tabbatar kun ga yabqa ala wazn menene yaf'alu shin akwai wani harafi na halq a cikin sa babu don haka shazi ne duk abin da bai zo da harful halq ba amma kuma ya zo ala wazni yaf'alu to wannan ne bayanin da muke kenan an fahimta ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا سوسي سوكا ميري شي فتحة سوكا شي قلا أبنا يقلا بقى يبقى ويرن صوت قاوة وهذا قياس عندهم وانا قياسين سوء أولين سوء وانا ما سابع وابن دون سكي أكي الباب الرابع بابي نهدو فاعلة يفعل بكسر العين في الماضي ده يو عين كسر ماضي وفتحها للمضارع يا سنن باب كنا باب فرحة يفرح كفرح يفرح وعلم يعلم ووجل يوجل أنسى يوجل أي لا توجل آه، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام صوره إيه إيه وعظنا رسوسا موعظة بالغة وجلت منها وذرفت منها وجلت منها خافت منا فهمت آية. عيد ويبس ييبس وخاف يخاف وهاب يهاب غيد يغيد غيد المعنى وين شيء لنقشي إذا waya ya هكا سيأتي غيد الغلام wato wuyan yaro ya ya langwashi muna fahimta yi. wa awira ya waru wa radiya yarda wa qawiya ala wazni fa'ila yaqwa wa wajiya yauja wajiya bi ma'ana in yayi ruwa ko ku a idza kana shay'u adimal fahm abinan adiman naf ba wani fa'ida cikin sa sai ka ce wajiyal gulamu yaron nan shi dai tur babu amfani a cikinsa bai ma'ana la khaira fi muna fahimta waji ala wazni fa'ila yauja ala wazni yaf'al muna fahimta wa adda Abba ala wazni me na ala wazni fa'ala to mu muna magana kawai da babi ne to me ya kawo adda ya addu ban ji ba maganar da muke an ba abince ne ba muna magana ne a babi fari hayafrahu fa'ila yaf'alu menene ya kawo abda a wurin ya abdu ban ji ba eh na ce muna magana a cikin babi fa'ila ya fa'alu amma abba ala wasu ne ne fa'ila ko fa'ila eh? fa'ila me yasa na نعم نعم نعم نعم نعم, نعم. نعم. نعم. مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النعم <laughs> har yanzu dai ba fahimci tambaya na ba alaikum salam tambayar da nake yi wa alaikum salam harakatul idgham ya ya harakatul idgham yake ai ai idza kana al-fi'lu mudha'afan dai wuce babu biyu muna fahimta fa'ala yaf'ilu kaman khaffa yakhifu كوكو فعل يفعل إذا كان متعديا كمان مد يمد منا فهمت أباب مضاعف باب فعل يفعل ده قاعده منا فهمت سنن جا خاف ga خاف khafa ana fahimta khafa ala wazni me fa'ala hama ala wazni me to me kawo shi na ya asalin su yake khafa ya asalin shi yake طيب هذا يا سني شيكي اه A, da ya اوني eh haiba eh muna fahimta haiba to me ya kawo shi nan na harful halq to ai ba shi ne muke magana ba fa'ala a fa'ila ya fa'alu muna fahimta ai to don haka ana wasu tunanin wallahu a'lam wannan ya zo ba wurin da ya kamata ya zo ba <laughs> abin da son fita da shi ke na na eh a cikin bamu na yana ana samu kana magana mudari'i kai kana magana mudari'i kaman alima ya'lamu fariha yafrahu ma'ana إذا كانت العين مكسورة في الماضي فلها في المضارع ثلاثة أحوال شكتي مجانا موكو تشلل إن موكي مجانا ba akan layin fariha din. baka fahimta ba bai zo akan fa'ilan ba ma har bare ya kasance ya fa'alu a mazinsa domin adda wa yau mai addu zalimu adda ala wazni fa'ala ba haka bane qafa ala wazni asalin sa khawafa man karanto cewa idza taharrakatil wawu wal ya'u wan fataha qulibata ne alifan ba haka bane don haka khafa asalin sa menene khawafa muna fahimta yi to sai dai wallahu a'lam ko malam ya dauka a rubai eh, eh yani yana iya dauka khawifa a wurin malam da ba. muna fahimta yi yace khawifa a wurin sa ba. yana iya daukan wannan babin ya dauka don haka sai zama ya khafu sai zama ya habu amma wannan khilaful mashhur ne domin khafa khawafa ne na eh eh abba eh. Eh, to shi an daga mun da <laughs> an fahimci abin da kusan kuri shi now <laughs> now wa amina to kuka amina ala wazni ne ya amanu gashi na sa'ima ya gaji sa yas'amu sabi'a yayi tsatsa yasda'u innal quluba la tasda kama yasda'u alhadid jila'uha min zikrullah muna fahimta yi to kun su waɗancan ba haka bane ana fahimta yi طيب وياتي من هذا الباب الافعال الداله على الفرح a cikin wannan babi akwai fi'ilolin da suke zuwa su yi akan farin ciki wa tawabi'ihi da kuma abin da yake ya farin ciki jin daɗi annashuwa nashaɗi walintila da cikan abu in ya cika ya kai warhulo da kuma wato kasantuwarsa ba komai tsaraita diddin imtila wal alwan haka duk abin da ya nuni kan launona daban-daban muna fahimta wal da kuma aiboba wal khuluq zahira da kuma sifofi dabi'u na bayyane allati eh, tuzkar wacce ake ambatowa litahliyatil insani fil ghazal wato domin kawata mutum a cikin jimi fatu haka ko kuma a'a kawata mutum wurin ambaton mace misali ka koma adabi kenan domin al shine eh, ambaton sifofin mace to duk abin da za a ambato a cikin irin abin da ya shafi sifofi na mutum bil adama yakan shiga babin farihani muna fahimta yi a ah, kaman ka fariha wa tariba wa basira ya yi girman kai kenan basira la takunu kallazina kharaju min diyarihim wa ashira sayalamuna gadan manin ka ghadiba wa ka hazina kun ga yana ne akan bakin ciki <clears throat> muna fahimta yi ka shabi'a cika wa shi ma koshi muna fahimta yi wa sakira maye wa وظمئ صديا ايه ايه عطش خلو ظمئ صديا هيمع فشاربون شربة إيه، الشائر نتكائر النلاقمي منا فهمت نعم وكحمر سويدا دوكا waɗannan انا magana ne akan launoni وكعويرا abin nan wa amisha shi ma aibi ne da kalma amash wanda yake sai da daddare yake gani eh kun sa mutane haka shi da daddare ne yake gani akwai su haka wani kuma sai da rani ne yake gani bai gani da daddare dindimi ko to shine wannan <laughs> na'am wa jahira ghaida da haifa da kuma lamiya duka waɗannan suna nuni ne akan wato abin nan sifofi daban-daban na albabul khamis a matsayar ranku? to na ashira ya yi sharri na a haifa ina jin yunwa ne eh ya ji yunwa ja na eh akan fassara shi haka eh amma kuma akan fassara shi da kalman shirif wato ghaib qiyas domin shar da khair ba a cewa asharru ba a cewa akhyar ba za ka ce fulanun akhyaru min fulan ba ko ko fulanun asharru min fulan a ba ka ji gairu fasai sai dai fulanun sharrun min fulan fulanun khairun min fulan ba aqal tafdil shine abinan أفعله إيه،, ايه فلان مثال أكبر هذا كبير وهذا أكبر هذا صغير وهذا ايه تشيد خير لشر أفعل فلمؤنث ايه فلان خير من فلان فلان شر من فلان عليكم السلام قال قال آه سويا المقلاع سويا ايه هيمه cikan abu eh cika na sha na to wa alaikum salam to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu